Sannan masu rari da fatan hajji da lafiya insha Allah ki fara da gidan rediyo ko da ta kan rediyo akan mita 69 da dago ta hawa subhanahu wa ta'ala shi kadai yake dari bisa dari gidan rediyon kwato yancin al'umma karrama su martaba su game da mutunta su da fatan an waye gari cikin koshin lafiya barkamu da arzikin rayuwa da ku daidai wannan lokacin yau rana ta biyu a cikin watan Ramadan kuma shi ne alkhairin da yake cikin wannan wata Allah wani zuwa na wata ala shi baki daya kuma rahama yantarwa wannan wata Allah wani zuwa na wata ala sada mu da shi ina nan da yan lijigo Allah ya zuwa ya datar daidai za mu je zuwa shirin namu na gaba wato Ramadan wata Thank you. yadda mu jira ko mu shiga na so masha Allah بسم إلهي ورب حمد أبتدي وهوى المعين وهادي المسترشد ثم الصلاة على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن أتى بعدهم من مسلم متعبد وبعد جماعة مصر عرمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم da sake samun arzikin saduwa da wannan lokaci cikin shirin Ramadan watan rahama. Shirin Ramadan watan rahama yana zuwa muku ne daga wannan kafa ta birkite Family Radio TV Kaduna. akan mita casa'in da da tara wanda Allah maɗaukacin sarki ne kaɗai ɗari bisa Wannan shiri na Ramadan watan rahama zai dinga zuwa muku daga ƙarfe tara zuwa ƙarfe na goma na kowace safiya da yardan Allah. Mu kasance tare, tare da ni Muhammad Fahir hassan mu kasance tare da kuma sauraro, kuma a yi sauraro lafiya. to madalla shirin ramadan watan rahama shiri ne da zai dinga gayyato malamai akan muhimmancin shigowar wannan wata mai ɗimbin falala da albarka ta yadda za mu sami kiyaye dokoki da dukkan sharuɗan da yake ɗauke da shi da zumar yin aiki tukuru wajen neman yardan Allah maɗaukakin sarki kuma malaminmu a wannan rana mai albarka yana daga cikin manyan malamanmu wanda muke alfahari da su a wannan jiha tamu da ma ƙasa gaba ɗaya wannan malami shine a sheik yahaya as-salafi malam akramaka Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to jama'a gabanin mu shiga cikin shirin kai tsaye za a iya samu ta Facebook ta yadda za ku dinga turo mana saƙonni ta Birkete Family Radio TV Kaduna ko kuma ta YouTube Birkete Family Radio TV Live Stream. So, alagafa ta malam maudu'inmu na farko ko maudu'inmu a wannan rana mai albarka zai tattauna ne dangane da abin da ya shafi niyya ta azumi tare da cewa kusan yau Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mun sauki azumi na biyu to duk da daukan azumin da muka yi na biyu za a iya samu daga cikin al'umma akwai waɗanda niyyarsu ba ta zama ingantacciya ba kuma wai shin ma ya ake niyyar daukan azumi koko mutum ma idan ya dauka akwai wasu lafuzza ne ko wani abin da ake karantawa wajen ita niyyar nan gabanin wannan niyyar ta zama ingantacciya ko koya al'amari yake alagafa ta malam bismillah bismillahir rahmanir rahim wal aqibatu lil muttaqin thumma salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana muhammad sayyidul mursalin wa imamul muttaqin وعلى آله وأصحابه ومن اشتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فكمر يندى yadda ɗan تنبايا ya yi tambaya dangane da wannan al'amari mai gayan muhimmanci wato niyya a cikin watan ramadan to shi wannan abin da yake da alaka da niyya al'amari ne mai gayan muhimmanci a cikin kowane irin ibada kasancewan azumin ramadan shi ma yana daga cikin ibadoji to niyya shi ma ya zama to wajibi kamar yadda yake wajibi a cikin sauran ibadoji saboda haka baya inganta shi azumin ramadan sai da niyya a cikin alkur'ani Allah ta'ala na cewa wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahu ba a umurce su ba face su bauta mu Allah suna masu tsarkake niyya zuwa gare shi kaga shi kenan idan mutum yayi azumi bai tsarkake niyya ba ko kuma yayi azumi bai ayyana irin azumin da yake yi ba to zai zama to kawai kamar ya ji yunwa ne kawai dama akwai wani hadisi da ke cewa wato manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa da yawa akan samu mai azumi ba shi da komai ga azuminsa sai yunwa da kishirwa to duk mutumin da ya yi azumi na ramadan kai ba ma na ramadan ba sauran azumi bai yi niyya ba to zai zama to kawai azumin shi ya ji yunwa ne ya ji kishirwa ba shi da lada a wajen Allah subhanahu ta'ala. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Inna mal a'malu binniyat wa na mali kullum ma manawa. Lallai dukkan ayyuka suna tabbata ne da niyoyi kuma lallai kowane mutum abin da ya niyya yake samu wannan hadisi ingantacce ne imamul bukhari da muslim suka ruwaito shi to kaga idan mutum ya kame ya kame daga cin abinci ya kame daga sha ya kame daga jima'i ya kame daga miyagun dabi'u amma kuma ba tare da yayi niyya ba kawai ya kame ne kawai kila ya kame ne saboda al'ada ne shi kila al'adar shi ne ya saba yin haka ko kuma a wannan lokaci wato ya yunwatar da kansa ya sa kan cikin tsanani misali na rashin cin abinci rashin shan ruwa da abin da ya kama da wannan amma ya yi haka ne saboda baya sha'awan cin abincin ko kuma baya sha'awan shan ruwa ko abin da ya kama da wannan ko ya ki cin abinci ne saboda rashin lafiya ko abin da ya kama da haka to a nan wajen wato kaga koda koda yi wannan yunwa din ya sha wahala saboda wannan ba shi da lada a wajen Allah subhanahu wata'ala Imam an-Nawawi Allah ya masa rahama yana cewa la yasihu sawm illa bi niyya wa mahalluha al-qalb cewa azumi baya inganta sai da niyya ko mahallin niyya shi da zuciya kenan me yake karantar da mu anan Imam an-Nawawi Allah ya masa rahama yana nuna mana kenan cewa mahallin niyya zuciya ne ba mahallin niyya bane harshe don wasu suka yi kuskure sai ga wani zai ɗauki niyyar azumi sai ya daga murya na waitu sauma ramadan fardan Allahu akbar yi azumin yi niyyar azumin ramadan na farilla Allahu akbar to kaga wannan da ya daga murya yace yi niyyar azumin ramadan na farilla to wannan abin da ya aikata babu wanda ya sa shi wannan abin da ya aikata ya kirkiro wani abu ne ya jingina zuwa ga addini shi musulunci ana so ne a yi biyayya ga sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai mutum ya kirkiro abu ya faɗa dan abu ya masa daɗi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man Ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu ba huwa duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin al'amarin wannan wanda baya cikin sa to an mayar masa a cikin wata ruwaya na muslim ila mutum zai ce to ai ba ni na kirkiro ba ni ma na zo na ga wasu malamai su ma suna yi na ga wasu malamai in za su ɗauki niyya na ramadan suna daga murya ne su ce nawaitu saum ramadan to tun da dai malaman suna yi to ai ni ba ni na kirkiro ai ban da to akwai ruwaya ta muslim shine ruwayan da ke cewa man amila amalan laisa alayhi amruna fa huwa raddu duk wanda ya aikata kowane irin aiki ne wanda baya cikin mu to an bayar masa Allah subhanahu wata'ala baya son wannan aikin to kaga karkashin nan kenan niyya dai a ƙara rikewa da kyau mahallin niyya zuciya ne shi yawa ba a daga murya wajen niyya in an yi haka an yi kuskure na sannan kuma ana sharɗantawa kafin ainihin niyya ya zamanto gamsashe kafin ya zamanto amsashe akwai sharuɗa guda hudu guda to jama'a kada mu tafa'a kada mu manta muna tare da wannan kafa ta mu ta birkitin family radio tv kaduna kamar yadda muka ce za a iya samun mu ta facebook don turo sako ta berkete family radio tv kaduna ko kuma ta youtube berkete family radio tv live stream a sauraro lafiya nan kawai yadda na yi bayani cewa an sharɗanta kafin niyya ya zama to ingantacce akwai sharɗa guda hudu sai wa'annan sharɗa sun cika sa'annan niyyar ka ya zama ingantacce daga cikin sharuɗan akwai abin da kira aljazmu ya zama to mutum ya yi yanke akan niyyarsa ma'anar yanke a cikin niyyarsa ya tabbatar da cewa an ga wata da ya tabbatar an ga wata kuma ya tsaya ya ɗauki niyyar wannan azumi din to da yanzu mutum zai yi niyya wato daren shakka kamar misali yau ana cewa a duba ko za a ga wata to da aka ce a duba ko za a ga wata ana ta duba wata ba a gani ba to kai sai ka ce to ai tunda dai ana duba wata ba a gani ba ni dai zan kwanta in yi bacci ina jin bacci saboda haka ko an ga wata ko ba a ga wata ba ni dai na ɗauki niyyar azumi to kaga wannan ba ka da tabbaci cewa an ga wata amma ka ɗauki niyya ka kwanta ka yi bacci to irin wannan niyya din babu jazm to tunda dai har baka yi yanke da niyya ba to wannan niyya taka baka yi ba da yanzu mutum zai yi azumi cikin wannan hali wato ya kwanta in an ga wata oho ko ba a gani ba oho ni dai na yi niyyar azumi to wannan bawan Allah ya wahala wannan niyya ba zai mishi tasiri ba Allah ya tsawo sannan na biyu akwai at-ta'yin wato dole sai mutum ya ayyana irin niyyar da yake yi ma'ana sai mutum ya ayyana shin wani azumi ne ma mutum ke yi a zuciyarsa zai yi niyyar na niyan azumin Ramadan domin in yace nayi niyan azumi akwai azumi na ainihin alwashi akwai azumi na kafara akwai azumi na nafila akwai azumin ramadan so in ka ce na yi niyyar ramadan shi kenan amma in baka ayyana ba ka ce kawai na yi niyyar azumi to wannan niyya bai yi ba domin azumin suna da yawa wasu daga cikin azumin farilla ne wasu daga cikin mustahabbi ne da abin da ya kama da wannan Allah gafata malam kamar yadda kai bayani na'am yanzu sai ya zama kawai ana tunanin za a ga watan na'am kamar yadda da dama wasu al'ummomi yakan ji suna faɗar haka cewa tunda mun san za a ga wata kawai ni na kwanta na riga na ɗau niyya kawai in an ga wata na zo da azumi in ba a gani ba to zan ci abinci to kenan ko da haka mutum ya kwanta da wannan niyyar cewa an ga wata shi ya yi niyya in ba a gani ba shi kenan ba maganar azumi to wannan niyya ta ta inganta kenan to ai shi bayanin da na yi dangane da wani al'amari in dai har ya yanke wannan hukunci kawai ai lalle za a ga wata kenan ya san gaibi kenan wane ne ya gaya mai cewa lalle za a ga wata ai an sha duba wata ba a gani ba saboda idan ya kwanta cikin wannan hali cewa ya san lalle za a ga wata kawai sai ya kwanta to saboda ka wannan niyya ba ta yi ba tunda ya kwanta ba tare da tabbacin ganin wata ba ana so sai ya tabbatar an ga wata sa'an nan ya kwanta ya bacci to a nan ne ainihin niyya za ta yi tasiri saboda haka ayyanawa kamar yadda na ce dole sai mutum ya ayyana ainihin wato niyyarsa na yi niyyan azumin wata ramadan idan ya ce na yi niyyan azumi kawai to wani azumin kaga dole sai an tambaye shi saboda haka idan mutum ya yi niyyan azumi kawai to wannan azumi bai inganta ba a wajen mafi yawan malamai sannan na uku akwai at-tabiyyid tabiyyid shine mutum ya aukar da niyya a cikin dare ana so in za ka yi niyya ka ah, aukar da niyyar cikin dare tsakanin faduwar rana zuwa bullowa alfijir ya zamanto tsakanin tsakanin ainihin faduwar rana zuwa bullowa alfijir ka sa ido ka tabbatar da an ga wata sai ka kwanta da wannan niyya din an gano wannan ko idan mutum ya aukar da niyya ba a kan wannan lokaci ba to gaskiya ya yi kuskure a kai wannan sharadi ya tabbata a wajen ainihin malamanmu na malikiya da malaman shafi'iya da malaman hanabila saboda hadisi na ainihin abdullahi bin umar daga hassa radiyallahu anha cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yujbi siyam qabla al-fajr fala siyam la duk mutumin da bai kwana da niyyar azumi kafin al-fajr ba babu azumi gare shi saboda haka dole sai ya kwana da niyyar azumi ya tabbatar an ga wata kuma ya kwana da niyyar azumi kenan yanzu Allah fata malam yanzu mutum ya ji labarin an ga wata na'am kuma ya sa wa zuciyar shi dai zai yi azumi So eh. sai kuma ya kasance da ya tashi sai bai ci komai ba bai sha komai bai samu tashi lokacin sahur ba ya ci abinci sai da gari ya waye amma dai ya samu labarin cewa an ga wata eh. kuma ya kudurta cewa to zai yi azumi to shin rashin cin abincinsa ya kudurce wata niyya a lokacin ya wadatar masa ko ko bai wadatar masa ba ai wannan niyya da yi da farko din nan da ya tabbatar an ga wata sai ya dauki niyya sai ya kwanta sai ya makara to wannan makara ba ta bata masa azumi ba azumin na nan ba wani matsala an gane ba sai ya sake ainihin tashi lokacin da alfijir ya fito ya sake jaddada sabon niyya ba baya bukatar wani tajdidi sai dai ana bukata ne da zai yi yayi sahur dan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce tasaharu fa inna fi suhur baraka ku yi sahur domin lalle a cikin sahur fa akwai albarka ana bukata mutum ya yi sahur saboda albarkar da ke cikinsa a wani hadisin ma idan mutum bai samu daman yin sahur ba sai da kwankwadon ruwa sai kwankwadon ruwa ne ko so ɗaya an gane ko domin ya yi maganin shaidan saboda shaidan yakan buɗe wata kofa ya zamanto ba za a rayar da wannan sunna na sahur ba hmm. sai wani ya ce to aini wallahi kullum in na yi sahur in har na ci abinci to yunwa ma ƙaruwa yake yi in har ina so in yi azumi cikin kwanciyar hankali kada azumi ya bani wahala to kada in yi sahur to kaga anan wajen idan ka ƙi yin sahur to ka bai wa shedan goba na kashe wannan sunna din manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya bambanta mu da ahlul kitab cin sahur saboda haka ku yi sahur domin lalle a cikin sahur akwai albarka to kaga abin da akwai albarka a cikinsa, yaya za a yi kuma ya ringa sabbaba baka yunwa kaga wannan shedan da yake so ya hana ka samun wannan alkhairi din kawai to jama'a kada dai a shafa'a kada a manta kuna tare da wannan kafa samu ta Barkate Family Radio CD garin Kaduna kan mita 99.9 Allah shi kadai ne dari bisa dari kuma kamar yadda muka ce za a iya samu ta YouTube dan a turo sako ko ta YouTube idan ta facebook ne za a same mu barkatin family radio tv kaduna idan ta youtube ne za a same mu kuma ta barkatin family radio tv live stream kuma da zarar lokaci ya yi za mu bai wa masu sauraro dama domin su kira su yi tambayoyi ko turo sako game da wani abin da ya shige musu duhu ga malam muna tare da shi kada mu manta cikin wannan shiri namu na ramadan watan rahama a cikin wannan maudu'i da muke tattaunawa game da inganci ko kuma niyyar azumi tare da babban malamin mu a sheik yahya al salafi malam bismillah na'am to wai shin an sharɗanta kwana da niyya ne a cikin azumin nafila kamar yadda aka sharɗanta cikin na farilla to malamai sun tattauna akan wannan wasu na ganin cewa wato azumin nafila ba sai an kwana da niyya ba amma azumin ramadan shine dole sai ka kwana da niyya bi ma'ana kafin ka kwanta ka tabbatar an ga wata sannan ka kwanta da wannan niyya din na yin azumi to su abinda ya sa suke cewa abinda ya shafi na Ramadan shi kadai ne kawai ake kwana da niyya ko kuma kwana da niyya ke zama wajibi amma na nafila ba sai an kwana da niyya ba akwai hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa Dakala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata yawmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo zuwa gare ni wata rana fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hal inda kun shay shin a wajenku akwai wani abu ne Ina da shin a wajenku akwai wani abinci sai muka ce la sai su matan annabi suka ce masa la babu wani abinci a wajenmu. to sai manzo Allah ke cewa fa inni idan suhaimun tunda babu abinci a wajenku, to ni yanzu kam na dauki azumi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya dauki azumi da rana tsaka kama a ce karfe goma yanzu ko sha ɗaya hmm. kawai sai mutum ya ɗauki niyya da manzo Allah ya zo gida ya nemi abinci aka ce masa ba abinci maimakon ya zauna haka nan kawai da yunwa ya wahala to sai ya gwammace gara ya canza niyya nan take ya mayar da abun kawai yanzu azumi zai idan ya samu lada a wajen Allah duk na akramuka Allah kenan ko mu din mai dan zamu iya yin haka ranar da mutum ya rasa na karyawa na'am kuma amma dai bai ta abinci ba gabanin wato bayan fitowar alfijir eh. kenan mutum zai iya cewa shi ma kawai na wuce da azumi kuma hakan yayi kwarai da gaske dai azumin nafila ne na'am kamar da bayani amma azumin ramadan dole sai mutum ya dauki niyya kafin alfijir na'am in dai mutum yayi niyya bayan alfijir ya fito to wannan niyya ba ta yi ba misali to an gafa malam da tambaya da nake so da ni da masu sauraro mu dan kara fahimtar wani abu shine shin niyyan nan da ake magana a kanta shin kowane dare idan yau da aka kai ɗaya na yi niyya gobe kenan zan ƙara wata niyya in zan ɗauki na biyu ko zan in GB zan ƙara ɗauka zan ƙara wata niyyar ko kuwa al'amarin yake ne insha Allah yana nan zuwa zuwa ga wannan bayani insha Allah yawa to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawai ya ci gaba da azumi to wata rana manzon Allah ya shigo daki da ya shigo daki bai ma tambayi abinci ba kawai ya tashi da azumi ne mu ko sai muka ce maka ya rasulullah uhudiyya na haisun an ba mu ainihin fate shi haiz wani fate ne wanda ake sawa da ƙananan nama nama ana gutsara ƙananan ƙananan ƙananan sai a zuba a ciki tare da ainihin wani wani tsaki haka sai a ce a yi fate da shi ce har suka ce sura rasulullah yau an ba mu an ba mu kyautan fate ko zaka sha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa arinihi falaqad asbahtu as ki nuna min shi domin hakika na wayi gari da azumi to kaga manzo sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari da azumin nafila tsammanin sa ba zai samu abinci ba amma da ya shiga gida sai ka ce ya rasu lalla an ba mu kyautan abinci shi ko manzo shi to nuna min abincin zan karya azumin saboda haka azumin nafila wato azumi ne wanda yake na mustahabi idan mutum ya ɗauke shi sai kuma daga baya sai ya samu abinci sai yana sha'awar ya karya zai iya karyawa amma an fi so mutum ya karasa wannan azumi wannan shine abin da ya fi zama musahabi in mutum ya ɗauki azumi ya karasa amma su malikiya suna ganin idan mutum ya ɗauki azumi ko na nafila ne to karasa shi wajibi ne wato azumin nafila ne amma karasa shi wajibi ne amma kaga wannan hadisi ya nuna mana cewa azumin nafila ne karasa shi ma nafila ne saboda manzo Allah ya ce ki nuna mun abincin domin na wayi gari da azumi saboda haka ah, zan karya azumi sai manzo Allah ya karya azumi amma kaga azumin farilla ba za a yi masa haka ba in mutum ya fara azumin farilla ko ya ga abinci ba zai karya ba in ya karya kuma kaga zai fuskanci ainihin wato laifi mai girman gaske to hakika malamai sun yi sabani ga wannan hukuncin kwana da niyya game da azumin nafila saboda wannan hadisi a to su kuma jamhur na malamai su suna da fahimtar cewa za a haɗa hadisan nan guda biyu da wancan hadisin da ke cewa duk wanda bai kwana da niyyar azumi ba kafin alfijir ba shi da azumi da kuma wannan hadisi wanda ya nuna cewa manzan Allah ya ɗauki niyyar azumi da rana tsaka to sai jamhur suka ɗauki hadisin hafsa ɗin nan wato wanda ke cewa babu azumi ga wanda bai kwana da niyyar azumi ba sun ɗauki wannan akan azumin farilla azumin farilla shine dole sai mutum ya kwana da niyyar azumi kafin ya yi azumi shi kuma wannan hadisi na Aisha sun dauke shi ne akan azumin nafila shine hadisin da manzo Allah ya zo yake tambayan su akwai abinci sai su ya rasulullah babu babu abinci to tunda babu abinci yanzu kawai bari dauki niyan azumi sai manzo Allah ya dauki niyan azumi da rana tsaka to suka ce wannan hadisan an hada su guda biyu an yi aiki da su hadisin Hafsa yana magana akan farilla hmm. dole sai an kwana da niyyarsa hadisin Aisha yana magana kan nafila ba lalle bane sai an kwana da niyya ana iya daukar niyya da rana akan shi to wannan kuma shine abin da magabatan mu sahabbai Allah ya kara musu yarda suka fahimta su sahabbai hakika ya tabbata cewa suna kirkiro niyya na ainihin azumin nafila da rana tsaka an samu asarai da dama daga ibn mas'ud ibn abbas abu ayyub al-ansari abu darda Uzaifa al-Yamani da Abu Darha wayannan manya-manyan sahabbai masu daraja sun kasance suna daukar niyyar azumi da rana musamman in ba su samu abinci ba misali kaga wannan zai nuna mana kenan cewa yin haka din a cikin azumin nafila ya halarta amma kuma a cikin farilla ba a yin haka kuma sun ƙara kafa hujja kuma da umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga mutane ranar Ashura ya kasance wato da can farkon musulunci da manzo Allah ya zo Madina an farlanta azumin Ashura kafin a farlanta na Ramadan amma da Allah ta'ala ya saukar da wahayi dangane da wajabta azumin Ramadan man shahida minkum ash-shahra falyasumhu da aka saukar da wannan aya sai kasance manzo Allah ya ce man akala falyasum baqiyata yawmi wato duk mutumin da ya riga ya ci abinci sai aka tabbatar mai an ga wata na Ashura to ya yi azumi ga sauran yininsa wa man ya kun akala falyasum wanda bai kasance ya ci abinci ba da rana tsaka daga baya aka ce mai an ga watan ashura to kawai yayi azumi abin shi kaga shi nan ana daukar azumi wato da rana tsaka kaga lokacin nan tunda an saukar da ainihin wajabcin azumin ramadan sai azumin ashura ya zan mustahabi da ya zan mustahabi ko manzo Allah ya ce duk mutumin da bai ci abinci ba zai iya daukar niyya yanzu tunda an ga wata kaga wannan magana ya tabbatar mana cewa ana iya a ah, niyyar azumi na nafila da rana to sannan abin da ya shafi tajdidi na niyya kamar yadda kai tambaya dazun sabunta niyya ga kowane dare na ramadan to malamai sun yi gwajin fahimta a kansa wasu malamai suna ganin dole ne a kwana da niyya a kowane dare daga cikin dararen ramadan kullum sai mutum ya yi niyya kullum sai mutum ya yi niyya kafin ya kwanta wannan shine mazhaba na jamhur na malamai wato an ce jamhur su ne mafi yawa daga cikin malamai wannan shine ne saboda hadisin hafsa cewa babu azumi ga wanda bai kwana da niyya ba to sai suka dauka cewa to kullun kenan sai mutum ya kwana da niyya suka ce kuma domin kowane yini ibada ne mai zaman kansa azumin da kai yau yana cin gashin kansa na gobe yana cin gashin kansa na jibi yana cin gashin kansa idan azumin yau ya ɓaci ba shi da alaka da azumin gobe idan azumin gobe ya baci bai bata na gata ba kowanne daga cikinsu yana cin gashin kansa ne ba shi da alaka da ɗan uwansa saboda haka dole ne kullum sai mutum ya yi niyya wannan shine mazhaba na jamhur amma imamu na malik shi ya tafi a cikin wata ruwaya da kuma wata ruwaya daga imamu ahmad cewa lallai wato niyya guda ɗaya ya wadatar ga watan duka duk watan gaba ɗaya mutum zai iya yin niyya guda ɗaya kawai in mutum ya yi niyya a farko to ya wadatar kamar sallah ne in mutum ya kabbara harama farko to wannan niyya ya wadatar har ya idan da sallah haka nan kowane azumi wanda jerin tashi ya zama wajibi azumin da ake so lallai a jerin tashi kamar irin azumin kafara da kuma irin azumin zihari da ire-iren wa'annan to irin wa'annan in mutum ya yi niyya guda ɗaya kawai niyya ɗaya ya wadatar wannan mazhaba wato ya fi dacewa da sauƙi na shari'a Allah ta'ala ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim ba mu sanya muku a cikin addini ba mu sanya muku kunci ba addinin babanku ibrahim to jama'a hmm. kada a shafa'a kuma a manta ina tare ne da wannan kafa tamu mai albarka barkate family radio tv kaduna cikin shirin ramadan watan rahama a maudu'in da muke tattaunawa tare da malam wato ninya azumin watan Ramadan. Kuma kamar yadda muka ce, za ku iya samun ta Facebook don turo sako ta Bracketed Family Radio TV Kaduna ko ta Facebook Bracketed Family Radio TV Live Stream. Kuma yanzu za mu baiwa masu sauraro dama don su kira za mu buɗe layi don su kira yi tambayoyi ko wani abin da ya shige musu duhu muna kuma tare da babban malamin mu ne Sheikh yahya asalafi na'am yanzu zan ba ku eh, dama masu sauraro insha Allah kuma lambar wayar tamu da za a kira ita ce sifili bakwai sifili hudu biyu hudu biyu tara tara tara na'am هو رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان هدى رمضان هدى رمضان هدى Ina kuma da rana da ana bawa, ko baka sha Allah ya yi shekara ta biyu ga watan Ramadana tana tattama. Sa'ai, sai kuna kada ya wajen wa'azi ya tafi domin kusanta al'umma da rahmar Allah kuma a kare himma wurin daidai da zaman bayi su ji tsoron Allah a yi wa'azi da nasiha da wani fadakarwa kuwa ma ga wani an gari ba kuma ka shawara ga iyayen malamai kan darajar janna a buje wa buga gasar wa'azi tsakanin malamai nisanci ko fahimtar da Allah gaba da babban jihar muke bukata watan laraba shi ne wa'azi da ga samun zaman lafiya tsakanin mu da samun kyakkyawar a kowace irin faɗa madalla gare ku dai masu saurare wa alaikun salam so malam yana jinka so madalla muna godiya Allah ya saka da alkhairi wa alaikun salam wa rahmatullah sun da kuwa muke magana na mamun fatima daga keke to mecece tambayar ki ga malam mecece tambayar ki ga malam so malam zai baki amsa insha Allah mu. to dangane da ainihin maganar niyya din ina ganin baki tare da mutum farkon karatu ne a cikin bayanin da na yi na nuna cewa niyya wajibi ne a cikin ainihin kowane azumi kowane ibada musamman azumi saboda haka idan mutum zai yi niyya wajibi ne kuma niyyar nan ya zama to ayyanan ne dole sai an ayyana niyya me ake nufi da ayyanan ne farko dai in za ka yi niyya niyyar nan ya zama to a cikin zuciya ba sai ka fito da shi a bayyane ba har nayi bayani cewa fito da shi a bayyane kuskure ne a ana yin niyya ne a cikin zuciya in mutum ya yi niyya a cikin zuciya ya wadatar to sannan kuma niyyar sai ya ayyana niyyar ya ce na yi niyyar azumin ramadan domin ya bambanta wato azumin ramadan daga sauran azumi amma in ya ce na yi niyyar azumi kawai sai ya yi shuru to wani azumin shin azumi ne na kafara ko azumi ne wanda ake na bin litinin da alhamis ko azumi ne wanda ake duk kwana uku a kowane wata ko azumi ne mai zuwa shekara-shekara irin su tasu'a da ashura ko azumi ne irin na su sittu shawwal fa abin da ya kama da wannan to dole ne sai mutum ya ayyana amma ayyana wanda zai kasance ne a zuciya wannan kenan a takaice Allah ta Allah Allah ya sa an fahimta to uh, akwai wani akan layi Alawo. Wa alaikun A daga sauti mana. A daga sauti ba ma jinka. Lambar da ya tafi bakwai tafi kudu biyu kudu biyu sai a kasa tara a cikin shi wata da ramta da wani akan Alawo. Wa alaikun salam wa rahmatullah. kan malam yana jin ka kuma ya amsa dawa muke magana anguwan dosa na buhari shehu daga anguwan dosa na. na'am na'am eh ya ce akwai na kafara akwai na zahari na'am shi azumin zahari shi ma kamar na kafara ne shi ma azumi azumi ne kuma ana shi ana yi ne misali in mutum ya ce wa matar shi ke a gare ni kamar bayan mahaifiyata ne kamar ya ce kamar yana nufin cewa in har zai take ta ko zai yi wani alaƙan aure da ita kamar zai in har zai da mahaifiyarsa to zai yi da ita to irin wannan in mutum ya faɗi wannan ba zai koma zuwa ga matar shi su yi alaƙan aure ba dole sai ya yi kafara saka kafaran shine zai yi azumi wata biyu a jere ko kuma ya yanta baiwa ko kuma ya ciyar da ainihin miskinai sittin to wannan shine ake kira wato kafara na zihari wannan kenan a taƙaice na'am

su eh, shi abin da ya shafi niyya ba wani karatu bane ke bantacce wanda har sai mutum ya koya kawai idan mutum ya yi niyyar zai yi tafiya ai a zuciya ne kawai ke niyyan tafiya idan mutum ya yi niyyar alwala a zuciyar shi zai sanya niyya cewa wannan abin da nake yi ba wai ina wanke gaɓoɓi na bane kawai a alwala nake yi to idan mutum ya yi wannan niyya a zuciyarsa cewa alwala yake yi ko ya yi niyya a zuciyarsa cewa azumi yake yi kuma na ramadan to wannan ya riga ya kulla niyya kenan amma babu wani karatu bantacce da aka ware domin niyya din wannan take jama'a dai kada a manta a shafa'a kuna tare ne da wannan kafa mu mai albarka barkatin family radio tv garin kaduna a kan mita 99.9 allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne 100 bisa Sau saboda haka muna tare da su wa alaikum salam assalamu alaikum wa alaikum salam muna tare da kai Ta wannan mana sashi. assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah

wata sallar domin malam ya fahimci tambayar ya san amsar da zai baka wata sallar aka kira wata sallar to ka ce in ai mutum ya yi binya kuma aka kira wata sallar to wata sallar sai ka fayyace sannan a san amsar da za a bata to wannan dai ina ganin ila tambayar ta dan abu na dinsa na'am na'am salamu alaikum na'am alhamdulillah da wa muke magana alhamdulillah da wa muke magana to hamza baska me ce tambayar ka na'am Ku shi abin da ya shafi zihari al'ada ne na larabawa duk duniya gaba ɗaya babu da wanda suke da wani al'ada sai su idan mutum yana so ya azabtar da mace ila ta masa laifi shi shine sai ya yi wannan zihari abin da suke nufi da ziharin sun suka faɗa su suna nufin in suka ce ke a gare ni an ce alayya ka zahari ummi ke a gare ni kaman bayan mahaifiyata ne in suka faɗa haka suna nufin in har za su yi alaƙan aure da ita to lalle za su yi alaƙan aure da mahaifiyarsu a nan wajen suna so ne su haramta ta kamar yadda suke a jahiliya da zarar sun faɗi wannan zai zamanto sun rataye wannan mata su ba su sake ta ba kuma ba su aure ta ba za su bar ta haka cikin wannan hali har ta mutu cikin wahala farko dai ba za su kira ta matarsu ba sannan ko ba za su ɗauka cewa sun sake ta ba sai ya zama to sun rataye ta ta ta shan wahala ba maganin ce ba ne ba komai har ta mutu cikin wahala kuma a cikin wannan hali shi yana da iko mai aro mata to shine da shari'a ta zo sai ta yi gyare-gyare ta yi gyaran fuska ga irin wannan kuskure aka samu wata mata ana kiranta kaula bintu ta'alaba sai mijinta wani abu ya haɗa su kawai sai ya yi mata wannan zihari din da ya mata zihari kawai hankalinta ya tashi ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi sallam ce ya rasulullah wai shin mata mata haka za su ci gaba da zama cikin wannan zalunci manzan Allah ya ce menene kace an dade ana zalunta mu maza da zaran mun musu dan laifi suna so su azabtar da mu sai su yi mana zihari anan zai zama to sun haramta mu ba su da alaka da mu kwata kwata misali to ya rasulullah menene musulunci ya faɗa game da wannan me Allah ya faɗa sai manzo Allah ya ce mata ki dan dakata har sai Allah ya yanke hukunci kan al'amarin nan ki dakata sai Allah ya saukar da wahayi kace ya rasulullah haka zan dakata in in fuskanci wannan azaba har sai Allah ya saukar da wahayi yace na ce miki ki dakata ba na yanke hukunci sai da maganar Allah ki bari sai Allah ya saukar da wahayi kace ya rasulullah haka zan dakata ai ta zaluntar mata sai ce to ai ba abin da zan yi ga ki dakata sai Allah ya hukunci a nan wajen sai ita ce to ya rasulallah in har ba za ka yanke hukunci ba to ni fa na kai ƙara wajen Allah tunda kai ba za ka yanke mu hukunci ba nan take tana faɗin wannan magana sai Allah ta'ala ya nuna lalle an kai kara wajen shi kuma ya saurara qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma hakika Allah ya ji maganar wannan mata da take muhawara da kai game da mijinta har ya zama to ta kai kara wajen Allah to Allah yana jin muhawaran ku Allah mai jire kuma masari sai Allah ya kawo kafaran da ake yi dole sai an yi kafara sa'annan in yana so ya yayi alakan aure tare da ita idan bai yi wannan kafara ba to za a raba auren akan nan wajen saboda haka idan mutum ya ce wa ƴan uwarsa ko kuma ya ce wa matarsa wallahi in na kalle ki san kake kama da ƴan uwata ina jin wannan ba wai yana nufin zihari bane yana nufin sun yi kama ne kama na hakika in ya ganta yana tunawa da ƴan uwar shi to wannan ko da ma mahaifiya ne yace wallahi in na ganki sai ga kamar ki kama da mahaifiyata amma ba yana nufin ya haramta ka bane to wannan ba zai hari bane ai akan samu ne ya tsakanin wani da wani amma su larabawa al'adar su ne suna yin wannan ne domin su azabtar da matan amma wannan al'ada na hari kwata-kwata ba da shi a Najeriya Allahu a'lam ta shaida tana da ga mutane Assalamu alaikum. Da wa muke magana? Na'am, me ce ce tambayar ka ga mala? Kaji mawdu To mene in na fahimce tambayar ka hukuncin mace mai ciki wacce ba za ta iya yin azumi ba kenan ko? To, to na malam yana jin ka to ita mace mai tsohon ciki za a duba ne kafin a yanke mata hukunci shin cikin yana ba ta wahala ne sosai ko kuma cikin yana da sauki a gare ta idan ya kasance cikin baya ba ta wahala kawai ta ci gaba da azumi idan ya kasance cikin yana ba ta wahala sosai tana galabaita a nan wajen an ba ta dama ta karya azumin in ta karya azumi ta ringa ciyarwa akwai asari na Abdullahi bin Abbas da kuma asari na Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda da suka tabbatar da cewa wato Allah ya yi rangwame ga tsohon tukutuku, tukur wanda ya riga ya yi rauni azumi yana ba shi wahala da kuma mace mai shayarwa wanda tana shayarwa tana fuskantar matsanancin hali in tana shayarwa in ma ya zamanto matsanancin yunwa ya kama ta ko kuma ya zamanto nonon ma ya daina ainihin bugowa sai ya zama to shi jaririn ba shi da abin da zai sha to cikin irin wannan matsanancin hali ta samu ita wannan baiwa Allah ta sha azumi ta ringa ciyarwa sannan da abin da ya shafi ainihin wato mai jin kishirwa irin ciwon nan na kishirwa mai tsanani din nan wanda ba za a iya juriya a gare shi ba to shi ma wannan za a iya shan azumi sa'annan sai daga baya sai a ciyar to wannan akwai asarin da na ibn abbas ya tabbatar da wayannan gabaki ɗaya da mace mai ciki da mace mai shayarwa da tsoho tukurtuku da kuma mara lafiya ciwo mai tsanani wanda ake ganin wannan ciwo da wuya ya warke kamar yadda ake samun ulcer wanda ke chronic sosai kaga irin wannan ulcer ba a tunanin warkewa nan lokaci kusa to irin wannan gaba daya Abdullahi bin Abbas ya bada fatawa cewa kawai ya halatta a cikin wannan hali wato a karya ta karya wannan azumi ko su karya wannan azumi amma kuma za su ringa ciyarwa duk ranar da suka karya azumin za su ba da ainihin budin na duk ranar da suka karya azumin a kan shi to kaga wannan shine abin da aka faɗa duk da wasu malamai suna da wani fatawa sabanin wannan amma wannan fatawa shi yafi inganci dalilin da yasa shi yafi inganci saboda yana daga cikin kaulin sahabi magana ne na sahabi idan sahabi ya faɗi magana ko sahabbai suka faɗi magana ya zama to ba a samu wani wanda ya saba musu ba to maganar yana zamantowa hujja to wannan fatawa na Abdullahi bin Abbas da Abdullahi bin Umar ba a samu wani wanda ya saba mishi ba to saboda haka sai malamai suka ce to wannan yana nuna kamar yana da hukuncin rafu kamar hadisi ne marfu'i ga wannan zan Allah ne ya faɗa kai tsaye saboda haka tunda dai ba a samu wani sahabin da ya saba ba za a yi aiki da wannan fatawa kuma za a bada fatawa a haka insha Allah na'am eh na'am assalamu alaikum Wa alaikun salam. Malam yana je. Na'am. Na'am. to yana azumin koko baya yi na to malam yana zai kan sha Allah zai baka amsa na to dangane da abin da ya shafi mutumin da yake da tabin hankali amma tabin hankali ne na wacin gadi na wani lokaci wani lokaci wani ka shiga rau to a lokacin da yake da lafiya a nan wajen sai ya yi azumi lokacin da kuma wannan tabin hankali ya dan motsa a nan wajen sai ya ajiye wannan azumi din to kuma bayan sallah da zaran ya dan samu sauki sai ya taramuwa azumin lokacin da yake da sauki lokacin da ainihin hankalin shi ya dawo in hankalin shi ya tafi wannan koda ya rama azumin babu tasiri dan ba a karban ibadan wanda yake da tabin hankali amma duk daidai lokacin da tabin hankalin ya tafi hankalin shi ya dawo zai yi taramuwa ya taramuwa har sai ya rama azumin da ake bin sa wannan kenan insha Allah to za su fata a ƙarƙashin tambayar tata na'am to idan ya zama wannan rashin wato lafiyar da yake fama da ita sai ya zama bai ma san sadda yake cin wannan abinci ba ko da ya dawo cikin hayyacinsa bai ma san ya karya azumin ba na'am to sai za a yi kuma magana da mu ai za a sanar da shi cewa abinda ka karya azumi kaza ka karya azumi kaza ba da sai ya ramu wani wannan azumin kwanakin da ya karya din Allah ya sa ka da alkhairi hmm. jama'a kada zai mu shafa'a kada kuma mu manta suna tare da wannan kafa ta mu ta Gulfis Family Radio TV Kaduna kan mita 99.9 Allah madaukakin sarki shi kadai ne ɗari bisa ɗari kuma kada mu manta cikin shirinmu na Ramadan watan rahama a wannan maudu'i da muke tattaunawa da babban malamin mu, wato a Sheikh Yahaya a salafi inda yake mana magana akan menene niyya ko kuma niyyar azumin watan Ramadan Na'am, to ina ga kana kula akwai tambaya guda ne da aka turo a rubuta makaranta ya da kuma jira ya ya shirya ne ta zafi hada mada a wannan da aka turo ta biyu. Wannan mai sabon take cewa assalamu alaikum daga Najeriya a cikin Abuja. Take cewa malam na gama haila na yi wanka na yi azumin farko sai na yi sahur na biyu azumin azumi na biyu ke na yi sahur ɗan azumi na biyu hmm. sai da aka kira salatu sai dai ɗan kaɗan ya dawo to yaya azumi na na biyu to idan ya zama to mace wato ta ɗauki niyyar azumi har fara yin azumi ta yi kwana ɗan gida ta yi kwana biyu daga baya ta ɗauki na uku kawai sai ga shi nan wato ta ce an kira a salatu kai ruminan nan kenan ta ɗauka kiran sallan farko ta ɗauka kenan to kawai daga an yi wannan kawai sai ga jini ya zo mata da jini ya zo mata to jinin da ya zo daga baya wannan jini kaɗan ya ɗauke daga baya? Eh, ai a bayanin da ta ce na ta yi azumi ta yi highlight ta gama, eh. ta yi wanka. Bayan ta yi wankan ma ta yi azumi. Yawwa. To a na biyu ne bayan ta yi tsawar. Eh. Sai kuma ga jini ya dubo mata ɗan kaɗan. Na'am. To wannan azumin na biyu bayan kuma an kira a salatu ne tsawar din da ta yi bayan an kira a salatu sai ya matsayin azumin ta ne. To wannan azumi na biyu tunda da bayan an kira salatu abin da nake magana nan wajen da jini ya dubo ɗin ya ci gaba da zuba ko kuma kawai da ya dugo kuma ya ɗauki. to kaga idan da da jinin ya taho sai ya dauke kaga in ya dauke akwai sauran lokaci za ta iya za ta iya yin azumin ta tunda alfijir bai fito ba inda a ce alfijir ya fito kafin jinin ya dauke to ba ta da azumin wannan ranar amma in ya zamanto jinin ya ci gaba da zuba har ya zamanto alfijir ya bayyana har lokacin sallah yayi to shikenan ba ta da azumin wannan ranar kawai yau to wannan shine bayani ita wannan baiwa Allah tana ji in ya zama to jinin ya dauke kafin alfijir na gaskiya ya bayyana lokacin sallah yayi za ta iya yin azumin wannan rana amma in ya zama to jinin bai dauke ba har ainihin lokacin sallah yayi wato alfijir na gaskiya ya bayyana to shikenan wannan azumi babu shi to Allah ga ta malam nan ko da jinin ya dauke amma bata samu ta wanka ba na'am kenan sai da bayan alfijir ya fito to kenan za ta yi niyyar azumin kuma azumin ya inganta kenan ai eh, kware da gaske ai ba sharadi bane sai ta yi wanka za ta iya yin niyyar azumi alhali akwai jini wato ma'ana jinin ya dauke ba ta yi wanka ba ba dole sai ta yi wanka sannan ta yi niyya ba haka nan ma yana daga cikin irin wannan wanda ya kwana da janaba a jikinsa zai iya ɗaukan niyya da janaba a jikinsa daga baya je wanka eh sannan kuma dangane da abin da ta faɗa ita baiwa Allah na cewa ta yi sahur kafin kiran sallan farko zance na gaskiya shi abin da ya shafi sahur ana so a ringa jinkirta shi ne ba a so a ringa yin sahur da wuri in an yi sahur da wuri akan samu matsala shi manzo sallallahu alaihi ya faɗaitar da mu a ringa jinkirta sahur dalili na amfanin jinkirta sahur idan mutum ya yi sahur da wuri to kaga ya ci abinci da wuri jikin shi zai yi nauyi idan jikin ya yi nauyi zai iya cewa bari mu huta daga cewa bari mu huta din nan kila bacci ya dauke shi kenan zai makara bai sallah ba amma dai in da misali in mutum ya jinkirta kamar irin sauran minti 20 ko sauran minti 15 sallah yayi lokacin sallah yayi to kaga anan wajen yana gama cin abinci zai ji an kira sallah in an an kira sallah yayi alwala kawai ya je masallaci yayi sallah abin shi ko kuma ita mace kawai tana jin an kira sallah kawai ta yi alwala ta yi sallanta to kaga wannan shine abin da shari'a ya faɗaitar a ringa jinkiri wajen sahur kada a ringa yin sahur da wuri wajen abin da ya shafi buɗe baki shi ne ake so a yi shi da wuri rana na faɗuwa kawai a yi sauri a yi buɗe baki amma sahur ana so a jinkirta mutum na gamawa ya zan babu wani tazara sosai tsakanin yin sallah da kuma shi ainihin yin sahur ɗin na Allahu a'lam so jama'a masu sauraro a nan za mu dakata saboda yanayin lokaci kada dai a manta wannan shiri namu na Ramadan watan rahma yake zuwa muku daga wannan kafa mu ta burkite family radio mita da da tara tara Allah subhanahu ta'ala ne kaɗai ɗari bisa ɗari kamar yadda muka ce za a ci gaba da samu ta facebook burkite family radio tv kaduna ko kuma ta youtube burkite family radio tv live stream da fatan za ku kasance tare da mu a koyaushe gobiya ta musamman ga shi babban malamin da muka kasance tsawon sa'a ɗaya da shi muna wannan tattaunawa ta maudu'in mu da yake magana akan wato niyyar daukan azumin wata Ramadan akan makallahu Allah ya saka da alkhairi amin amin muna fatar mun ka kara miko bangaren mu na gayyata za a sake ba mu dama domin amfanar da al'umma a fatakar da su muna godiya kuma godiya gare ku masu sauraron mu da kuka kasance tare da mu har wannan lokacin godiya ga injiniyan mu Muhammad Abdullahi wanda ya hidimar wato wannan shiri godiya ga shi wato Salis Yahya Tukuru wanda ya sada ni da ku sa'annan godiya ta musamman ga shugaban wannan gida ordinary president Dr. Ahmad Isa a faɗi gaskiya komai ɗacinta. Ni kuma Muhammad Tahir Alhassan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.